muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatu a cikin alkur'ani mai girma musamman a cikin wannan wata mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana azuntan wannan wata ya kuma umarci bayinsa da yin azumi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kai rayuwar mu ya kuma ba mu damar yin wannan abu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon zuwan waɗannan kwanaki kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa gamunan mun zo ga goma ƙarshe na wannan wata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar azurtan waɗannan kwanaki na wannan goma na ƙarshe na wannan wata sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aikinmu ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wadda a daidai wannan lokaci muna masu roƙon Allah subhanahu wa a abin da ya raba ko yake rabawa a wannan kwanaki na goma ƙarshe waɗanda dararensu suke da alkhairi mai ɗumbin yawa sama da wasu darare ko dukkan sauran darare na duniya a yadda Allah subhanahu ya tsara muna fatan Allah subhanahu wa ya ji kanmu ya kama na ɗauki akan yanayin da ake ciki Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin yanayin rayuwa abun da addabi jama'a na ciwo Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki a kansa wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya mun kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu firgici da ake ciki game da wannan sha'ani Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin sa insha Allah ta'ala yau za mu duba a wannan zama din da izinillah ayoyi na ƙarshen surat lukman wadda ayoyi ne waɗanda suke nufin da mutane zuwa ga tauhidi shi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma buƙatar komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin kowane irin yanayi da kuma tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shine sarkin gaskiya wadda yake cike da adalci cikin dukkan tsarinsa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gudanar da ayyukan da babu wanda ya isa ya yi su musamman musamman wato ayyuka na jujjuya al'amura abun da ya shafi tauhidin rububiya. halittun abubuwan da ya halitta da jujjuya al'amuransu da gudanar da su duka wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi sun nusar da mutane sannan a cikin ayoyin kusan ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya karkatar da tunanin mutane cewa su zazana, su taka tsantsan su ji tsoron ranar da za su koma ga Allah ko ranar da za a yi da su ga Allah subhanahu wa ta'ala daga muhimmancin waɗannan ayoyi da yanayin rayuwar da muke ciki yana da matuƙar muhimmanci sosai kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da su kuma dukkan sauran ayoyin alkur'ani baki daya aya ta 29 a suratul luqman insha Allah ta'ala ita zamu fara zuwa karshen sura din insha Allah muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليكون من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم يا إساك كنا كثير إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم Allah subhanahu wata'ala yace alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri ila ajalin musamma wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da ce tabbatar da haɗaitakar Allah cikin ayyukansa shi ne tauhidin rububiyya an ci tauhidin rububiyya yana kiran hankalin mutane ne zuwa ga sanin Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da kaɗaituwan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa da jujjuya al'amura domin mutane su karkata su tafi zuwa ga tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine kaɗi ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba tare da haɗa shi da komai cikin bauta ba shine wa'abu li rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin za a bauta wa Allah dare da rana da kowane lokaci har mutum ya bar duniya babu abun da zai in ban da bautar Allah subhanahu ta'ala. to wannan bautar Allah subhanahu ta'ala a cikin bukatar mutum ya san Allah ya san haƙoƙin Allah ya san girman Allah subhanahu wata'ala shi shi sa Allah subhanahu wata'ala irin waɗannan ayoyi da makamantansu a makiya za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana kiran hankalin mutane gaba ɗaya zuwa ga ayyukan da za su gane cewa mai yin wannan ayyukan ya cancanta abota masa kuma babu wanda zai iya wannan ayyukan sai Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace alam tara shin ba ka gani ne annallaha cewa shi Allah subhanahu wata'ala yulijul layla fin nahari yana shigar da ini yana shigar da dare cikin ini ma'ana wani sa'i za ka samu magariba karfe shida ba ta yi ba magariba ta yi dare ya shiga ini kenan wani sa'i kuma wa yulijun nahara fil layl zaka samu sai karfe 7 saura kafin magariba ta yi wani sa'i har kusan karfe 7 kafin magariba ta yi anan kuma ini yayi tsawo ya taho ya shiga cikin dare ke wai wa yake yin wannan aiki ya ja wasu kwanaki ka samu da wuri magariba take yi wani sa'i kuma ya ja wasu kwanaki ka samu sai ka gaji da zirga-zirga sannan kuma dare bai yi ba ba wanda ke wannan aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna duk wanda bai san Allah ba ko bai san addinin musulunci ba babban dalili da hujja na kiransa zuwa ga bautar Allah shine tabbatar masa kaɗai suwa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa ba da za ka ce mutum zo ka bauta wa Allah ko jin da ma san Allah ba ba da za a yi ka ce zo ka bauta wa Allah bai san me aikin Allah ba bai san yaya Allah yake gudanar da ayyukansa ba bai san haƙoƙin Allah ba shi yasa idan ka duba duk ayoyi wanda ke cikin surori wanda aka sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira to zaka same su yawanci suna magana akan ayyukan Allah subhanahu wataala Allah shi ya halicci kaza Allah shi ke jujjuya kaza Allah shi ke bada kaza ba da arziki kame arziki ga wanda ya dama ba da arziki ga wanda ya ga dama ya kame arziki daga wanda ya ga dama ba da rayuwa ya rayar da wanda ya dama ya tsoron wanda ya ga dama halitta a halicci wanda ya ga dama a ce an haifuwa ne mutuwa ya tsoron wanda ya ga dama a lokacin da ajalin sa yi ya tsoron sa a ce kuma ya ce duk mai wannan aikin sai Allah to da waɗannan ayyukan ne mutum idan kana masa bayani musamman wanda bai san Allah ba bai san musulunci ba ko wannan ayyukan ne idan kana masa bayani ga hankali sai na dawa ya san cewa eh ya so tambayan kansa ya ce ba wai waye ne ke wannan ayyuka zan ce wane ya rasu to me yake ake nufi wane ya mutu ko wane ya rasu ina ya je kuma waye dauran sa jiya ana magana da shi jiya ana harka da shi jiya ya je kasuwa jiya ya je masana'anta jiya ya je ofishin aiki jiya ya yi kaza ya fita kaza ya shiga kaza yau kuma gashi nan ya zama gawa ba ya iya motsa jikinsa ba ya iya motsa yatsarsa da in ga hannunsa ya yi motsi to ɗagawa aka yi aka ajiye ko in wani abu ya taɓa hannun kuma ba shi da kansa saboda babu rai a jikinsa to ina ran ya tafi kuma waye ɗauran dole sai mutane sun gane wannan babu abun da yake faruwa a jikin matar bawan Allah sai aka wayi gari yau ga shi tana da juna sannan yau ga juna yana girma yana girma kawai sai aka ce wance ta aihu ana cewa ta aihu na ashe wani bawa Allah ya halitta ko wata bai wasu Allah subhanahu wataala ya halitta aka haife ta yaya aka yi wannan abubuwa wa ya isa yayi wannan sai Allah subhanahu wataala wane ba shi da ko sisi haka yake rayuwa yau wajen shekaransa 60 a duniya kuma sama da haka wani kuma gashi nan ya taso kafin ma a ce me wannan yau shekaransa ashirin da kaɗan amma kuma yana da abun hawa har ya gina gida har ya cika shago da kaya har ya ne wayayi wannan wancan sama da shekara sittin yana kasuwanci har yanzu shagonsa bai cika ba kuma kullum a ɗawayin yaki kuma kullum da kafa yake zuwa kasuwa ya dawo sannan shekara da shekaru yake kasuwanci kafin a haifi wannan a matukuna aka haifi wannan yau gashi wannan ya gina gida ya sai kaza ya sai kaza ya sai kaza waye wannan aiki sai Allah subhanahu wataala amma in ba ka ba in a hankalce za a gwada wannan da ya jima yana ya wace tara tun ba a haifi wannan amma ina tarawan hannun Allah subhanahu wataala yake shi ke tarawa to wannan shine abubuwan da ake nuna wa mutane mu gamsu cewa Allah shine Allah ba mai aiki shirin wannan in ba Allah ba sai mu samar da yaƙini game da shi Allah subhanahu wataala ko mu yadda da tsarin sa cewa tsari ko mu yadda da cewa abun da yin nan yayi daidai domin Allah baya kuskure dan adam zai iya gudanar da ayyuka goma koda yayi daidai a cikin tara a cikin su a iya samun cewa a baya daidai ba kuka samu a bakwai ya yi daidai amma a guda uku ya yi kuskure ana isa ina cikin ayyukan da adam amma ayyukan allah in ya yi aiki dubu duka dubun daidai ne babu inda ya samu kuskure don ɗan adam sai gano kuskuren allah ba kuma allah da yi kuskuren ba balle a gano kuskuren don ka abin da allah shi daidai yake yi allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowane abu wa khalaqa kulle shay faƙaddarahu ƙadira, Allah shi ya halicci kowane abu ya kuma tsara abun iyakan tsarawa Allah subhanahu ta'ala shi ya halicci kowane abu ya kuma tsara abun iyakan tsarawa ya kwaranci abun iyakan ƙwarewa, ya gwananci abun iyakan gwanewa ya sa in ana maganar Allah ce sun Allahi lazi asfana kulla shi sun kana neman aikin Allah shine aikin da Allah subhanahu ta'ala wanda ya ƙware akan komai ya iya komai ya laƙance komai ya yi komai daidai ko ba wai yi yake irin na adam yau a yi rabi a huta gobe a yi a huta har a ƙarisa abin da ake so a yi ba ma kun wala kuma illa ka nafsin wahida kafin wa'annan ayoyin Allah subhanahu ya yi magana halittan ku ta da ku ya ta rai guda ke halittan ku da ta da ku maka rayukan jama'a gaba daya da Allah ya hali halitta su tamkar kawai halittar rai daya haka halittar dukkan biliyoyin jama'a din nan yake haka kuma kula da dukkan biliyoyin jama'a din nan kamar kula da rai daya ne a gurin Allah haka kuma ran da Allah subhanahu wata'ala ya tashi bayan an musu yake bukatan a tada mutane don tsayawa a gaban sa yi hisabi yadda za a tada rai guda haka tada rai biliyoyin jama'a a gurin Allah ta da biliyoyin jama'a da ta da rai guda ɗaya daidai su a gurin Allah idan mutum ne aka ce masa waɗannan mutane goma ka ba su wannan kuma ka ba shi a lokacin da ya zo kawo mutum daya kai tsaye kawai in ya ba mutum daya daga ya huta amma mutum goma in ya zo ba su sai kaji yana cewa ya kamata ku yi tsayi ya kamata ku tsaya zan fara ta dama zan fara wanda suke tsaye ko zan fara wanda suke ciki ko zan fara wanda suke kaza wannan in mutum ne zai yi so da shi ne samu kwanciyar hankali kuma za ka ga sai ya bawa daya ɗaya sannan ya zo ya bawa na biyun sannan ya zo ya bawa na ukun sannan ya zo ya bawa na hudu ba zai iya miƙawa mutum goma take su karba kuma goma kuma ce an karba zaman lafiya cikin nutsuwa ba zai taba yiwa ba dan adam da ya sai wannan ba amma biliyoyin jama'a kuma da suke rayuwa da biliyoyin halitta da tsuntsaye da kwari da dabbobi da kowa da wanda suke cikin sama da wanda suke cikin ƙasa wanda suke kan doron ƙasa wanda suke cikin ruwa da suke kan doron ruwa wanda suke ciyawi da wanda suke tsiro ne bishiyoyi da wanda suke mutane ne da wanda suke aljanu ne kwari da dukkan halitta Allah yana ba su arzikin su tamkar yadda su bawa guda daya haka su ba kowa arzikinsa ba tare da sai ya gama da na gabar kafin ya dawo yayi na yamma ba Allah baya wannan Allah ya ci karfin wannan Allah ya wuce wannan ba sai ya gama da arewa ki dawaye kudu ba Allah ya wuce wannan ba sai ya gama da maza ki dawaye ba wa mata arziki su ba Allah ya wuce wannan ba sai ya yi wa yara ki dawaye yi wa manya ba Allah ya wuce wannan ba sai ya yi wa farare sanai dawaye wa baƙaƙe ba Allah ya wuce wannan amma duk an sai in kana so ma ɗan adam aikin sa yayi tsari yayi kyau shine ya rinka yin abu daki daki ya gama da wannan nan ya shiga wannan nan ya shiga wannan in ɗan adam yana yi wannan tunan ne aikinsa zai yi kyau ya yi tsari ɗan adam bai ita ya ce zai fara abu komai ya a lokaci daya ba komin kuɗi ɗan adam suka ce ya fara gini a can ya fara gini ma a can ya fara gini ma a can suka je sun ce wannan bai da lissafi yana da da kuɗi kama ya zai rinka yau da ya gama da wannan wani sannan ya kawo yayi wannan sai mutane suna faɗa haka ba aikin su bane ba kuɗin su suna faɗa to amma Allah subhanahu wa ta'ala babu a cikin aikin sa ya koru daga sinanin ne hankali cewa wai sai Allah ya gama da kaza tukunna ya dawo yayi kaza wai don abun ya masa sauki Allah ya wuce cikin wannan babu wannan a cikin Allah aikin Allah babu wannan a cikin haƙƙin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gane Allah ya fahimci Allah ya fahimci aikin Allah wallahi ya fi kowa hutawa duk abin da Allah ya maka shine cike gare ka idan Allah ya yi ba ka da tsoro ba ka da fargaba ba ka da in ciki ba ka da tashin hankali in dai aka ce Allah ne so da mai ka san Allah kuma ka san Allah ba ba ne. Allah kuma yana son ka san tunanin ka Allah yana son ka sama da nan Allah subhanahu ta'ala kuma yana tausayin ka sama da duk wani cikin zai tausayi ka Allah ma ya sa wasu tausayin ka ne don tausayin ka da yake bi ba duk tausayin ka wadanda kuma mahaifiyar ka tausayin ka ba amma sai ya yi ta duba mahaifiyar ka fiye ta iya fasa bacci don kai kai bacci ta iya fasa abinci cin abinci don kai ka ci abinci ta iya fasa kwanciya don kai ka kwanta ta iya fasa duk abin da za ta yi ta ji daɗi tana to wa ya sa mata wannan tunanin da aka aranta Allah subhanahu wataala duk ƴaƴanta goma ne duka kowanne haka shi rinka ta aiki ɗan farkon haka ta rinka yi sannan tukuna Allah ya sa ta gama da ɗan farkon sannan sai ta aiki na biyar shi ma ta koma ɗawainiya a kansa sai zama ɗawainiyar ɗan fukun yanzu irin nasa ne babu matsala sosai tuki ya girma ya kai wani matsayi wancan kuma yanzu da yake buƙatar runguma da ba shi mama da sauransu sai aka zo kansa ga hankalin ke yana kansa irin yadda ya dace da shi wancan ma hankalin sa yana kansa amma irin yadda ya dace da shi sannan tukuna aka biyo na biye da shi na su na biyun sun riga sun zarce har sai a wayi gari wancan yanzu ba a ma tambayan ina yake saboda an riga an san an gama da shi kawai tare da cewa kuma hankalin ce na kansa amma ba sai ta kwana tana tunaninsa ba don ta san yana zaune lafiya ta san yana da komai ta san ya ci abinci ta san yana da kuɗin saya ta san kai yana iya aiko mata ba yana iya aiko mata so da riga an wuce an Allah subhanahu wata'ala ya sanya kauna ta musamman a zuciyar mahaifa game da shi musamman lokacin da yake cikin jinjiri lokacin da yake an jinjiri ta kan karami don ne don su kula da shi ya girma ya zama kaza Allah subhanahu wata'ala ya yi duk abin da zai don nuna wa mutane tsarin aiki sai sa duk ɗan adam duk mutumin da ta ga wai uba ne shi kuma ya watsi ƴaƴansa sai wani lokaci ne zai cino su ko wasu abubuwa anan fa uban kirki ba ne yawanci watsi yaya yawanci ba uban kirki ba in uban kirki ne yana da ƴaƴan kuma yana sane da su yana kuma kula da yadda ya kamata haka kuma ba uwa ce ta kirki ba wuce gaba ɗaya tarbiyya na gari bata damu da shi ba haka irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara komai ya yi komai ya kuma tsara wa ɗan adam yadda zai rayu ya kuma tsara wa ɗan adam yadda zai gane Allah shi ne Allah ka Allah ke bayani a cikin ayoyin alkur'ani domin mai don mutane su gane cewa lallai Allah shi ne kaɗai abin bauta shi waɗannan ayoyin suna magana akan rububiyar Allah ma'ana Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta shi yake juya al'amura shi ke ba da rayuwa shi ke kashewa shi ke kaza wannan zai sa mutum ya gane cewa eh to yanzu ka kashe ba abun bauta da gaskiya sai Allah sai koma zuwa ga uluhiyya shi yasa tauhidul uluhiyya da malamai suka kasa tauhidai su kai shi ga nau'uka daban-daban nau'ina tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat lura da yadda ayoyin alkur'ani da jijjiyawan su yake zaka ga cewa tauhidul eh, tauhidul su sune karkon abun da Allah yake kafa hujja da su wajen tabbatar Allah subhanahu wataala da kuma sanin Allah don sai ka ga dalilin abu kaza kafin ka gane akwai shi yanzu idan ba a same mu mu mutane ba ta ina za a gane akwai wanda ya samar da mu samun mu ya sa muka gano akwai wanda ya samar da mu don ba kowa kawai jiro waye ba a da mu nan samuwan mu a doron ƙasa dalilai ne na nuna cewa akwai Allah domin Allah ke samar da mu mu yanzu ayoyi ne da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma lallai Allah nan da samar da mu a haka kawai samar da mu ba a ji cewa wancan malam Usman wancan malam Abdulmalik wancan malam Abdulrahman wancan kaza a ba kawai a wancan shi kenan gwani su in ka kalle shi kawai shi kenan wancan gwani su shi kenan haka kawai akwai da kawai aka zubo kawai wannan shi ne wani wannan shi ne wani kawai shi ke sai a zo sai a rayuwar kawai shi ke sai a koma shi kawai abin haba yanzu idan ka je kasuwa ka shiga wannan shagon ka fito ka shiga wancan shagon a kawo maka misali yadi kana so ka ɗinka riga a ɗauko kalan koke ka ce kai wannan ka duba ka duba bai ba a ce kawo bulu ka duba ka ce ta yi kauri a ce kawo wancan wannan ta yi fari a ɗauko wancan ka ce ta yi tile a ɗauko wannan duk me yasa kake wannan kana zaɓi ne da wani abu kana sai ka sayo da ka sayo sai ka zo ka je ka gurin wani aka ce masa sunansa tela ko sana'arsa tela ka bashi ya gwada ta, ta sama ta ƙasa ta kaurin wuya ta kaurin ƙafa ta kaurin ina ne yadda tsayinka yanzu duka wannan shirme ne kawai ta tashi ka je kasuwa ka ba da kuɗi ka ɗauko yaji ka je ba ka ba wa kowa ba sai ka kawo mana da ka ɗauko yaji kawai sai ka kawo gurin irin mu ai yau sai ka kawo irin gurin mu idan idan ka kawo sai eh, mu yanka kawai ma ɗin ka gani me yasa ka zaɓi ne Eh, ba sai ka zaɗi wani ka kai masa kai masa shi ma kawai ba cewa kai ga shi nan in ka ba sai ka tsaya kana ta wani cici cewa yana ta gwada sai yana ta abu yanzu wannan duka a bisa hauka ne da rashin ba ka san me yasa bane kake wannan ka san abin da ya sa akwai abin da kake so ka cimma ne so kake riga ta fito wando ya fito wanda in ka sa shi ka biya bukatan shi ka gamsu irin wannan kake so shi za ka yi wannan yanzu idan har kai an adam a sa riga kaɗai da sayan yaji kaɗai sai da ka ɗau wani lokaci ka ɗau ɗawainiya ka shirya kai ne ka zaɓi ne ɗinkin telolin ma suna da yawa ba wa cikin so ba sai kai wa wani. sannan shi ne duk wannan abun da ka yi don biyan buƙatarsa sannan kuma Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ka a ce ga mutum nan gidansu kaza ga yadda aka halicce shi ga yadda ga wanda ya haife shi ga wanda ya yi masa kaza ya rinka girma ko ba ran da aka haife shi ne aka gan shi a kasuwa ba sai da aka wasu lokaci tukunna ya fara fitowa waje ya fara magana ya fara kaza har da kada wani lokaci tukunna sai gashi can ya fito kasuwa ko ya fito makaranta ya zama ɗan makaranta sannan sai gashi wata rana ya zama malamin makaranta da ɗan makaranta ne zai zama malamin makaranta duk wani abu wasa ne Allah ya bar halittar mu wai wannan abun da muke mun ɗauka wasa ne Allah ya fita mana haka wallahi duka wannan don mu gane akwai Allah subhanahu wa ta'ala in mun gane akwai Allah wanda ya wannan aiki shine sai mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da wani shine dalili shi sa bayan waɗannan mu kan mu kaji Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun kai cikin kanku akwai aya da dalili da suke tabbatar da Allah shine Allah wanda ya cancanta a bauta masa afala tubsirun ka ku gani ne duba ku gani mana kalliya tsuka mana kalli tsuka mana kalli hannunka mana kalli bakinka mana kalli jikinka mana kalli kaza duk abin da ka kalla jikinka wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid shin komai akwai aya da dalili wanda sai tabbatar da Allah shine Allah shi kai sai sun san tabbata masa bayan duk waɗannan sai Allah yana cina maka wasu abubuwa na ayatu kun duniya abubuwan da ake ganin su a doron kasa kalli bishiya wani sai zaka ga Allah ya buga misali bishiyoyi ya ce muku shine mahalicin bishiyoyi ba don yana nufin ya gaya muku shine mahalicin bishiyoyi ba don ku kalli bishiyar ne ku gani shine mahalicin bishiyar ku kalli bishiya yaya take da girmanta da yadda ta tsiro da ran da ta tsiro da wanda ya shuka ta mun taɓa zuwa wani ƙauye gurin dangunan iyayenmu abin eh, irin ziyara din nan da muka yi ƙauyen wani wani dattijo ya ce wannan bishiyar kusan shekarunsu da ita bambancinsa da wannan shekarun bishiyan a lokacin yana ɗan shekara saba'in iyayensa suka dasa wannan bishiya shekara ko goma ne ko nawa tsakanin kafin a haife shi da dasa wannan bishiyan yana gatanan yanzu bishiyan tana yin yaya yayan mangoro gatanan tana yin yaya abubuwa da yawa wanda mutum zai gani to ashe ba wai bishiyar ba har yanzu idan na ciro wato wannan bishiyar yaya aka yi Allah subhanahu ta'ala ne yake gudanar da ita take bane rayuwanta da cin shan shanta shi da shi yake dan zuwa maka ruwa da ga ta kan kama ta zama bishiya shikenan sai manta da ita yanzu sai ina take ci sai ina take sha sai ina take kaza ai ta yi rasu da suna kuka ta girma ta yi ganyaye kuma duk shekara tana ba shi yaya tana ba shi yaya saboda haka wannan 'ya'yan da suke ba shi a shekarun kaɗan da ake su goma ba sukan gane shekarunsa ne da wannan bishiyar abin da gaba nake akan gane shekarunsa da wannan bishiyar don an dasa da watanni aka haife shi su da haka yau shekaranta kaza a ƙauyen haka sai abuna ƙatuwar bishiya ce ga ɗan garu da ɗan gidajen su na ɗaruga haka ya kewaye suke wannan abu na ne shine wanda ya saura a ciki shi ma ya rasu bara Shi ne wanda ya saura a lokacin a kauye da tijo sun rasu sauran mutane yawanci sun rasu in ka magana dukiyoyin da kowa shekaru shine kawai a ƙauye shi kuma ana gane shekarunsa da wannan bishiyar ka duba irin idan ɗan adam ya kai ya yi wa kansa darasi da wani abu da ya makale na tsarin Allah to ita kuma bishiyar wa yake renanta ita kuma bishiyar wa yake tsara ta ta girma wa ya kiyaye ya bata wannan shekarun sai kam ai akwai iyaye da suka shayar da kai akwai iyaye da suka kaza ya ko nuna mana gonakan da suka gada a gurin iyayensu da kuma shanun da suka gada a gurin iyayensu to ita kuma bishiya mai ta gado kuma gurin wa ta gado ba ga tana rayuwa ba tana gwada ta da daidai shekaru misali ne. to ita kuma mai ta gado a gurin iyayenta su ma iyayenta kada ya ga to idan Allah ya ce maka shine ya halicci bishiyoyi ana nufin kalli bishiyoyin ne ka gane Allah shine Allah ya ce ma Allah shi ya halicci sama to ana nufin kalli sama da abin da yake cikin ta ka gane Allah shine Allah nan ce ba Allah shine mahalicin kasa jingishin shimfudan kasa Allah shine mahalicin duwatsu ke ka kalli dutse ka kalli gabar zuwa yamma na dutse ka kalli abin da yake kan dutse ka kalli kuma irin shekaru nawa dutse ne ka kila sai ka gane cewa kai ba abun bauta daga gaskiya sai Allah Allah shine mahalicin wannan eh ba abun bauta daga gaskiya sai Allah wani da ka gani Allah shine mahalicin sa mutane da ka gani Allah shi ya halice su kai lalle Allah subhanahu wata'ala shine abun bauta sai tantance bauta to sai sa Allah ke buga mana misalai da ayyukansa yake kafa hukunci da su don a gane Allah shine Allah a koma gari shi cikin kowane irin yanayi sai Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mutane shine Allah ke cewa alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari shin ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyukansa yulijul layla fin nahari yakan shi cikin cikin ini wani sai ka ga awoyin dare sun zama kaɗan wani sai da ka ɗan ja dare baka yi bacci da wuri ba ka kwanta ko zaka ji an ce asuba ta yi daren ya zama gajere wani sai kuma zaka ji ka yi bacci ka yi bacci ka bacci har ka farka ka gaji da baccin ma Shin mai nafilfili ne ya tashi ya tsayi in mai tunani ne ya tsayi in mai lissafi ne ya tsayi haka nan ya haka ji kawai garin ake jira garin ya waye ma daga an fita kasuwa kuma an jima kaɗan in ji an yi sallar la'asar to an jima kuma magariba ta yi garin iri kuma ya zama gajere to yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil laila wa sakhara shamsa wal qamar Allah shine wanda ya kore rana da wata suke tafiya kullun kowane ɗaya daga cikin ko rana ko wata ya jiri yana tafiya ne kawai ila ajalin musamman zuwa ga ajali wanda Allah ya ambata sun ba halicci sama da ƙasa ba akwai yanayi na tafiyarsu a tsawon ini Aure da Allah ya kaddara wa rana ta tafi a ini to tana tafiya ne iya wannan awoyin ba ta isa ta kara ba wani sa'i ya jawo awoyin sai rana ta faɗi wuri wani sa'i ya tura awoyin sai rana ba za ta faɗi ba sai can tukunna take faɗuwa. wannan kullun ya jiri ila ajalin musamman kowanne daga cikin wata da rana suna tafiya ne zuwa ga wani ajali musamman ko kuma ana nufin ila ajalin musamman ajali na ranar tashin alkiyama ko kuma ila ajalin musamman ajali na ranar lokacin da Allah zai tsaye da tafiyar rana irin wanda aka sani ya zama ta ta inda suke fita ta inda suke faduwa ta inda suke sauka zama kanan kuma za ta shi ne ila ajalin musamman zaka idan lokacin kullum rana idan ta tafi ta tafi ta tafi in ta faɗi sai ta gangara a guje sai ta tafi wani guri ta ce ta faɗi sujjada alƙarƙashin al'arshin Allah idan ta yi sujjada sai ta godiya ga Allah ta yabi Allah ta yabi Allah irin ya gona ta sannan sai ta roƙi Allah ya Allah a ba ta izini tana neman izini ta koma inda ta abuna sai Allah ce ya ba ta izini sai ta tashi sai ta koma shine sai gobe kuma sai ta sake fitowa kullum haka take kullum haka take har ranar da za a zo sai ta je ta yi sujjada sai ta ce ya Allah ana a ba ta izini ta koma Allah ce a ah, yau ba izini yau kan ban yadda ki je ki fito ba ka ki koma ki bi ta musu ta inda kika faɗo to shine ranar da rana za ta fito ta inda take faduwa kenan ranar da za ta fito cikin duhu kenan ranar da kowa ya ganta hankalinsa zai tashi ranar da babu buɗe shago saboda yanayi ya ɓaci ranar da babu zuwa ofishi saboda yanayi ya ɓaci ranar da babu mai gonar da zai je gona saboda yanayi ya ɓaci al'amari ya fi shi yanayi ya fi yanayi To shi ne kullum ya jiri ila ajalin musamma ajalin musamma ko ya zama na abin da ke faruwa a kullum ko kuma ya zamanto ila ajalin musamman na abin da yake faruwa zuwa lokacin da ta kiyama za ta faru kafin ta faruwanta lokacin da rana za ta fito ta yamma ko ila ajalin musamman zuwa ga gabaɗin duniya ta kare tashin alkiyama ta faru ajalin musamman lokacin da Allah ya kaddara wa duniya ya kare ba abin da zai sake faruwa kullu man alaiha fan abin da yake tsoron kasa zai kare kama furen da za a zo duk duniya da ba abin da zai saura ba abin da zai saura duniya ta kare an kare rayuwar duniya shi kenan an gama yanzu ana rayuwar duniya ne iya abin da Allah ya so yawa da iya abin da Allah ya kaddara wadancan su mutu waɗancan a haife su wadancan su mutu waɗancan a haife su ba za a yi tashin alkiyama ba sai duwanda Allah ya sa za a haifa sai an gama haifar duwan duwanda za a halice shi ya rayu a duniya sai an gama duk iya tsawon shekarun da mutum zai yana rayuwa sai ya yi duk iya arziki da mutum zai samu a rayuwa sai ya samu duk iya wadatar da mutum zai samu a rayuwa sai ya samu wahalhalu da ɗawainiyar da mutum zai sha a rayuwa sai ya sha maka shi yasa Allah subhanahu wa taala yake ganin duk abin da ake din nan yaki da mutane ana nan ana rayuwa ana nan kuma ana yi kuma tabbas haka za a yi shi ila kiyami sa shine ila ajin musamman wa anna Allah bima ta'maluna khabir kuma lalle Allah subhanahu wa taala. khabirun masani ne wanda zai baku labari ranar tashin alkiyama labari na ilimi domin ya cika ilimi ya san abu tun bai faru ba Abun da ya faru Allah ya san shi abin da yake faruwa Allah ya san shi abin da zai faru tun bai faru ba ma Allah ya sani Abun da bai faru in ya faru yaya zai kasance ta wani irin abu zai zama Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan zaka alimun bima kana وبما سيكون عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون وما لم يكن الله كان كيف يكون الله عليم بذلك وابun da ya faru ba in ya faru yaya zai faru Allah masani ne da wannan kai Allah ilimin sa ma ya wuce na ya wuce duk da kake tsammani Allah subhanahu wataala kenan al-allam al-allam al-allamul ghuyub kenan Allah ce zalika Allah yayi haka ne ya halicci sama da ƙasa yake shigar da dare cikin rana ya shigar da ini ya shigar da dare cikin ini ya shigar da ini cikin dare yake hore rana da wata suke tafiya zuwa ga ajali wanda Allah ya ambata zalika Allah ya yi hakan ne annallaha ko kuma zalika ku sani hakan din yana faruwa ne annallaha huwal alhaqqu domin Allah huwal alhaqqu shine sarkin gaskiya Allah shine alhaqu Allah shine sarkin gaskiya shi kana neman sarauta ta gaskiya wacce take cike da adalci wacce take cike da kula da kowa da kula da komai shine Allah subhanahu wata'ala wacce babu kuskure a cikinta sai Allah subhanahu wata'ala a duniya mutum zai iya yin kuskure zai iya yin daidai ko yana mulki ya yi daidai wani sa'i yana mulki yana iya yin kuskure wani sa'i yana mulki wani sa'i ya yi adalci wani sa'i yana iya yin rashin adalci ko ya sani ko bai sani ba wani sa'i zai iya yin abu bai ankara ba ya yi duka wannan yana faruwa a haƙƙin adam wani sa'i ya yi abin kirki mutane su yaba sai dai shi ɗan adam shi kuma ɗabi'arsa haka take shi yasa wani ɗan adam idan wawa ne yakan Allah kiyaye yakan ɗauki ko yakan mu'amalanci Allah yadda yake mu'amalanci ɗan adam Shin Allah bai sako ruwa ba ya tsaya yana faɗin maganganu Shin Allah subhanahu wataala bai bashi kuɗi yadda yake so ba ya tsaya yana maganganu sai rinka mu'amalantar Allah kamar yake ke mu'amalantar shugabanni ɗan uwansa wanda suke shugabantansa na san shugaba ba wanda ya kai shi tsawainiya in ya yi kirki a yaba ko a kushe zai gama yin kirki amma kuma a kushe wani sai shugaba mutum kenan ya gama yin kirki ya gama iyayinsa lallai yana nufin ku da alkhairi kuma ya gama muku alkhairi amma kuma kaga mutane sun kushe sun zage shi duk wannan mai sauki a gurin ɗan adam sannan zai iya yin duk abun da ya kamata a matsayin mutane su kushe su iya da cewa wannan wani ɗan arziki nan, kuma shi ɗan adam ba a iya masa wani sai kaga yana so ya yi wa Allah irin wannan mu'amala Allah halitta kawai da ya gama masa komai zama da mutum ya a cikin cikin mahaifiyarsa har Allah ya sa aka halitta shi wani ya ishe shi ba karaman ni'ima ba ce amma kuma ina sai ga dan adam ya manta da nan yana yin abin da bai kamata ba yana wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba don haka ɗan adam wajibi ne ya gane aikin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bi Allah da kuma san cewa Allah shine Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala ta zalika bi anna Allah huwa al-haqq hakan yana faruwa ne don Allah shi ne alhaku shi yasa ka ga komai yana gudana yadda ya dace shi yasa ko ya za a rayuwar duniya in aka yi abu zai iya zama ya tafi yadda ake so ko kuma an ɗan samu akasi saboda mai saboda ɗan adam ne ya yi abu amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba a mun akasi sai dai kai a tunanin ka dan adam kaga cewa wannan abun bai maka da yake kana ganin aka ne amma shine daidai a gurin Allah saboda kai baka saba ilimin ka kai akan abun ba zaka sai ga dan adam yana ganin abu kaza inna da aka yi shi kan bai masa ba to je maka wato da karancin hankali irin naka karancin ilimi irin naka amma yayi wa wanda yi shine Allah subhanahu wataala akwai wanda komai a duniyar nan da za a shi kofa me yake gani da sai ya maka magana ya ce a abu kaza kam da an yi kaza akwai wanda shi yanzu da za a bashi kofa a ce yaya ginin sama take da sai ce masa da Allah karkata ta so da bai da hankali yana da cikin hankali kuma saboda musu na dan adam to Allah ba a masa jara kuma babu jara a cikin tsarin Allah saboda haka in Allah ya biye wa mutane da shi ke kai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya biye wa mutane to mutane za su halaka ta ce lauyi ki ukun fi kafirin min al'amri la'aniki wallahi da manzo sallallahu alaihi wasallam yana biye ku cikin al'amura da yawa wallahi da kun shiga cikin wahala da kun shiga cikin bala'i haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana abu Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar wa mutane shine sarki na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil kuma lallai abun da suke kira koma bayan Allah shine albaqilu wato ƙarya ga neman ƙarya ɓataccen abu wanda ba gaskiya ba shine abun da ake kira koma bayan Allah amma in dai abun da Allah subhanahu wataala wanda bin so ya rike gaskiya ya rike jahil ya rike Allah Allah ka bamu iko rike Allah subhanahu wataala wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma lalle Allah subhanahu wataala huwa al-aliy shine madaukaki Allah subhanahu wata'ala shine madaukaki alkabiru Allah subhanahu wata'ala shine sarki ne girma Allah subhanahu wata'ala shine madaukaki shine sarki ne girma kaga ashe duk abin da wani zai bauta koma bayan Allah ya kama hanyar asara shi ya bata waɗannan ayoyi suna nuna girman Allah da ɗaukakan Allah da cewa Allah shine Allah kuma lallai abun da ake nufi shine a bauta wa Allah a sake duk wani abu kuma bayan Allah a rike Allah subhanahu wa ta'ala kadai ya zama abun bauta shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke nuni gare shi haka Allah subhanahu wa ta'ala shine ya cancanta a bauta masa da kawo waɗannan abubuwa waɗanda suke tabbatar da ayyukansa subhanahu ta'ala jujjuya al'amuransa domin mutane su gamsu cewa e lallai Allah shi ne Allah shi a kullum Allah ya kawo maganan tauhidin rububiya to sai kawo maganan uluhiyya don tauhidin rububiya ma'ana ayyukan Allah su ja mutum zuwa ga gane cewa Allah shi ne Allah sai ya tafi zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ka so ina cika da cewa maliki yawmiddin wannan rububiyya ce tabbatar ita Allah subhanahu wataala da mulki musamman ranar tashin alkiyama kuma shine ar-rahman kuma shi ne rahim wani al-asma wa sifat duk abin da Allah ke faɗa bangaren tauhidin rububiyya bangaren tauhidin asma wa sifat wato tauhidin sunayen Allah da sifofinsa na kamala da cika abinda Allah subhanahu ta'ala ke jawo hankalin mutane zuwa gare su in yana amfani da waɗannan nau'o'i na tauhidi shine don su dawo zuwa ga bautar Allah don anan ne rikici yake mutum zai iya yarda cewa Allah ya masa ni'ima Allah ya halicce shi Allah ya bashi ruwan sama Allah ya bashi abinci Allah ya bashi aiki Allah ya bashi kaza amma to ya wa Allah to nan ne matsala ce kowa ya yarda wani mutum zai gan shi bai damu da addini ba wani ma ba musulmi ba ne wani ma bai yadda musulunci ba amma zai ce Allah ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwa kai mun gajire mun mi shuka Allah ka ba mu ruwa amma shi ya bauta wa Allah wani ba ruwan sama da abin da aka ce ma addini ne shi ko ko ma wani abu ma a ce addini ne shi wannan ba ruwan sama? Shi shi yasa kowa ya yarda, eh Allah shine Allah wajen cewa shi ya halicce shi to amma shi mutum ya bauta wa Allah shi na bunta Allah yake su kai Allah shi kawo shi halicci sama da ƙasa Allah mara Kara shi halicce mu to mun bauta masa kuma in mun bauta masa wace irin bauta haƙiƙanin bauta irin yadda ya faɗa irin yadda Allah ya faɗa muke yi koko wasa muke yi irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce mu bauta masa muke yi ko kuma muna wasa ne wani shine abunda ya kamata mu duba shi yasa ta duba eh tauhidur rububiyya lalle mun yadda Allah subhanahu wata'ala yulidu al-layla fil nahari wa yulidu an-nahara fil layli to yace mu kar mu yi ƙarya mun daina ƙarya yace kar mu yi ha'inci mun daina ha'inci sune bautan Allah ka bi Allah cikin abun da yace karfi karfi ka hannu kawai cikin abun da Allah ce kai kai daidai gwargwadon iyawarka amma abun da ya bari ka bari kawai gaba daya ce ban da zamba mun daina zamba ne ban da zalunci mun tsaye da adalci ne so shin muna bautar Allah a nan ne rikici yake akwai da su kwata-kwata ba su da Allah ma akwai da su ko sun yaudari kansu sun ce eh suna tare da Allah kuma sun yadda wannan rububiyya ta Allah subhanahu wataala amma kuma idan aka zo bangaren cewa a bautawa Allah haƙiƙanin bautar Allah ta gaskiya ko akwai abun duniya a ciki ko babu anan suna da ja ko da mutum ne zai karya so da akwai abun duniya da za a dan samu mutum ne zai yaudara so da akwai abun duniya da za a dan samu mutum ne zai kaza wani kuma zai yaudara saboda akwai zubar da mutuncin wani idan ya yaudare shi zai zubar masa da mutunci bai ankara ba wani kuma zai wasu abubuwa da yawa da mutum zai rinka yi wadda ke nuna kwata-kwata wannan kamar bai yadda da Allah ba shi yasa hakikanin inda rikici yake shine da uluhiyya tabbatar aqida tabbacin aqida tauhidi tsayawa cewa Allah shine Allah a nan yawanci matsala ce tsayawa cewa Allah shine Allah a kowane irin yanayi mutum san cewa arziki sa yana hannun Allah a kowane irin yanayi mutum san cewa Allah shine Allah shike bayarwa shike hanawa a nan ne rikici yake mutum ya tabbata ya saddakar cewa eh Allah shine Allah haka yaddar Allah kawai zai ba zai yi ƙarya ba ko nawa zai samu kawai wai don za a sama abin duniya sai a yi ƙarya a bar Allah bayan Allah ya fitar a yi ƙarya to shi ba zai yi wannan ba ko nawa za a bayar ko za a bashi duniya don ya yi ƙarya sun da Allah ya fitar a yi ƙarya ba zai yarda ya karɓi duniya kuma ya ƙarya ba ko za a bashi nawa ne ba zai ha'inci ba ko za a bashi nawa ne ba zai ci amana ba saboda me Allah ne yake kar a ci amana shi abin da kawai yake tunawa kenan Allah yake kar a ci amana bautar Allah kuma shine jin Allah so ga ba sauran abubuwa na ibada wani mutum yana yin su ne bisa umarnin Allah akwai abubuwa na ibada wanda Allah ya wajabta su misali cike da sallah sau biyar a ini misali a yin azumi wata ramadan misali ba da ga wanda ke da dukiyar zarka misali zuwa aikin haji ga wanda ke samu iko waɗanda duka rukunan musulunci ne waɗanda suke nau'o'i ne na ibada wanda Allah ya wajabta wannan dole a yi su ga duk wanda ya ba su cewa shi musulmi ne yadda shi musulmi ne amma a babin in ana maganan tauhidul uluhiyya ka ji Allah shi ne Allah a zuciyanka ka yadda da shi yadda na gaskiya ne yake shi yasa in kace la ilaha illallah ba an mota da gaskiya sai Allah sai a tambaye ka hal anta mutayaqqinun annahu la ilaha illallah kai kana da yaƙini tabbataccen yaƙini ba abun bauta da siya sai Allah kana da yaƙini shine talauci ba zai iya baka tsoro ba har abun da ka ga dama ka saba wa Allah subhanahu wataala da kana da yaƙini da Allah shine yasa ka cikin talauci kuma shi zai iya azurta ka in ya ga dama a lokacin da ga dama ba sai lokacin da ka ga dama ne zaka yi arziki ba lokacin Allah ya ga dama ne zaka yi arziki ka san wannan shi shine asalin yaƙini da Allah asalin yaƙini da Allah kenan Allah subhanahu wata'ala tana da yaƙini da shi to in babu yaƙini da Allah subhanahu wata'ala tukunna fa a ɓangaren aƙida da tauhidi muna da matsala fa duk lokacin da za ka yi tsarin jiki in abin duniya ya gifta to kuma ka bar Allah to akwai matsala kuma da ce za ka yi tsarin jiki tare da kuma kana tare da Allah eh, ya kan abin duniya wanda zan ko kowa ma yana da kwadayi duk kadan gita mun da abun abun zai eh, sai sai mu ji mana sai dai kawai bai kamata in yi ba in ya saba wa Allah amma in yi kuma sannan kuma akwai bin Allah in yi san haka a wannan shi kenan duk sai ya zo a ciki waye a cikin mu in ya ji aljihunsa da ɗan ƙarfi baya jin daɗi eh, sai sai ka ji ɗan ƙarfi ƙarfi ya ganin ka zo kana ta rekodin kuma in ka ɗan taɓa aljihunsa sai ka ji ka abunan sai ka ji kawai gaba ɗaya kana ta tura wa mutane ta tarbata ka tsoro amma nan ka lalu ba jiya kawai kake mutum sadakar lawal azim a tashi a barka cikin tunanin kawai haka kawai rikodin kansa yana da in kan cewa a kusan abuna ta aljihun sa yawon shi ma tafsirin haka ne duran da muka ɗan abun nan suka ji eh, bakwa ganewa ne yi wasu ne ko kuna ganewa ko waka ganewa bakwa yin tafsiri yana ɗan zanzan idan musai ɗan laluba ya ɗan ji abun nan ɗinsa to haka rayuwa take shi kansa ana zama muna gane so abubuwa gaba ɗaya wasu ma Allah subhanahu wa ta'ala ta yi Allah ka gamsu da Allah subhanahu wa ta'ala ka samar da yaƙini tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce ma ba Allah a ciki ka yi iya ƙoƙarin ka Allah ya hana ka bin wannan abin kar ma ka yi sha'awansa in dai babu yardar Allah a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu shedan shi ke rinjayen mu ba tare da mu an karba muna fata an kare mu daga sharri kenan Allah ta alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati wai da ka gani anna al-fulka lokaci ya tayi Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da rububiyyarsa a cikin wannan ayoyi yana tabbatar da kadai takarsa da ayyukansu babu wannan mai aiki babu wani mai aiki irin wannan aiki ba shi ba subhanahu wata'ala za ka abauta masa a bi sau da kafa a kake shi da bauta a gyara ƙida a tabbata Allah shi ne Allah kar mu zaman ko masu abu da masu fada da baki kawai ba tare da aiki ko cewa ba Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya hana mu haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya zarfi ikhlasi a kowane irin yanayi a kowane lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ya Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah yanayi da muke ciki Allah kawo mana saukin sa wannan cuta Allah subhanahu wataala ka dauke ta da izzar ta ya hayyu ya qayyum azib wa basar rabbana an anta shafi la shifa illa shifauka shifa Allah ya yaqdir sakama tsayawa da asli da komai da ya tsaya ya cije walwala ta tsaya ya Allah kai ne iko ne ka dawo da ita ka ba mu aya Allah muna roƙonka ka ba mu imani ka ba mu walwala cikin gudanar da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu da kare dariyarka ya Allah ka magance mana damoyin ya Allah duk abin da zai zama matsala a rayuwar mu Allah ka mana maganin sa Allah ka kawo mana nutsuwa a gidajen mu Allah ka kawo mana da nutsuwa a gidajen mu abubuwan da suka dame mu a gidajen mu ya Allah kowa ka san abin da dame shi a rayuwarsa ko a gidansa ko a harkarsa ko a abubuwansa ya Allah ka yaye mana duk ne nufin samu a damuwa Allah ka damar da shi da rayuwarsa ya Allah in mai shirya ne ka shiryar da shi in ba mai shirya bane Allah isan mana a kansa duk mai shirin taba mutunci mu ya Allah isan mana a kansa ya Allah in mai shiryuwa ne ka shiryar da shi ba mai shiryuwa bane ya Allah isan mana a kansa ya Allah jijjiga shi ta inda baya tsammani innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir ya dal jalali wal ikram ya Allah duk mai nufin taɓa addinin ka ya Allah ka isan mana a kansa in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane Allah ka isan mana a kansa ya Allah ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka mana sauki rayuwa Allah ka azurta azurta da arziki na halal ta inda muke tsammani da inda ma ba ma tsammani ya Allah ka azurta mu da arziki na halal ta inda muke tsammani da inda ma ba ma tsammani Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka gafarta musu ka fasaha musu cikin kaburburan su waɗanda suke raye ya Allah a cikin iyayen mu Allah subhanahu wataala ka ba mu ƙarfin gwiwa ka ba su ƙarfin gwiwa ya Allah iyayen mu gaba ɗaya da kakannin mu Allah ka sa mu da zuriyar mu da iyalan mu ɗan mu Allah subhanahu wata'ala muna roƙon ka sa muna daga cikin waɗanda ka yanta su a wannan wata mai albarka ya Allah ka bawa marasa lafiyar mu lafiya ɗan mu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ɗan mu da waɗanda suka sani da wanda ba mu sani ba marasa lafiya Allah ka ba su lafiya اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة shugabannin mu Allah ka riko da hannayen su zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniyar mu da lahira kuma da za su zama shi Allah ka taimake su a sa abin da za yi ba daidai ba ya Allah ta shiryar da su su gane su yi da shine daidai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk